To gaskiya ne ne abin da ake faɗa suna iskanci da mata wurin. Walle ƙwarai. Kin kai kwana nawa wurin? Kwana ashirin babe. To a cikin waɗannan ranaku kamar kwana nawa ne suke iskanci da kuma a wannan? A'a to ai tun da mun ka tai. Hmm. Ba tsahiyar. Hmm. Abin ya rutsa da ke kenan. Hmm. Kuma an ba mu kashi. An samu zama wuri an bubbuge mu an samu kwanci ga ƙasa duk sai an mana ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi tv ga gasa online tv mai biredi tv gidan TV mai fadakarwa tare da nishaɗantarwa. Nazira. To ke daga ina hiki? Ba ya wuri. To ba ni labarin abin da ya faru da ke. Abin da ya faru da ni? Da man ka an buge mu, ba an buge mu sai an mana walaƙanci kala-kala kuma an kai mu da ƙarhe wai da la'asar an ka ɗauke mu mu abba mu kai ba sai da swahi mun ka tai an kai mu cikin bukka a buge mu amma dai ana ba mu abinci amma a buge mu a muna walaƙanci kala-kala mu a su tai muna tambayoyi dai so walaƙanci nau'i-nau'i ne kamar mi da miski an yi mu iskanti da mu kuma an ba mu kashi an samu zama wuri an bubbuge mu an samu kwanci ga ƙasa duk dai an mana to ko da kuka je kun isko wasu ne wurin koya abu ne a'a mun da mun ka mu ɗaya ne an sa wurin to gaskiya ne ne abin da ake faɗa suna iskanci da mata wurin walle ƙwarai Kin kai kwana nawa wurin? Kwana ashirin babu. To a cikin waɗannan ranaku kamar kwana nawa ne suke iskanci da kuma wannan? Na to ai tun da mun ka tai. Hmm. Ba tsahiyar. Hmm. Abin ya rutsa da ke kenan. Hmm. To menene wanda in kin tuna shi ranki zai ɓaci? A'a komi. Ɗaukan ma da an kai ma in ka tuna shi tsira. To an biya kuɗi ne kafin ki zo? Kafin a kwanso ku? A'a ni dai an sun dai aza miliyan miliyan goma ban sani ba da an karshe an dai hikai da ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallon nishaɗi sai mai biredi tv gagara gasa online tv mai biredi tv gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Ga mai bire da TV, mai bire da TV, ga mai bire da TV, faɗakarwa nishaɗi. Sai mai bire da TV. Gagara gasa online TV, mai bire da TV. gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.